wani abu ya canzu daga hakikanin yadda yake sihiri ne kamar da na ce a sihiru lugatan gairu a wakirshe sihiri a lugar larabci ana iya fassara shi da canzuwar wani abu daga hakikanin yadda yake fari ya dawo ja ja ya dawo kore da sauransu amma a mahangan malaman shari'a malaman da suke da alaka da ilimin addini kai tsaye cewa suka yi isti'anatul birjini neman taimako wajen aljani wajen canzuwa wani abu idan ka ga ka rikide a cikin mafarki ka zama mace ko ka rikide ka zama wata dabba ko wata dabba ta rikide ta zama kaza idan kana jin tsoro sai ya zama iska ne take damunka in ba ka jin tsoro kuma miwa wani abu ne daban sai mun yi ma tambayoyi guda ashirin da ɗaya kila mu gano haka ga abin da shi abu gani sai yake faɗa a cikin littafin su taɗiru mujalladi na farko shafi na arba'in da bakwai a babu ta'i har watan babi da yake magana akan harfu ta'i yace duk wanda ya ga wani abu a cikin mafarki yana juyawa ya zama wani abu kamar misali kamar coci ta zama masallaci ko itaciya busasshiya ta koma tana ɗanyarta tana da kamar ‘ya'ya da sauransu idan ka ga wannan a cikin mafarki to sai ka duba ka gani mai yiwa canzuwa al'amura ne daga ainihin kyau zuwa muni ko daga muni zuwa kyau amma in babu tsoro ko daga shari zuwa alkhairi ko daga alkhairi zuwa shari wannan babin yana da yawa sosai mutane in sun yi irin wannan mafarkin dole za mu iya bambanta musu tsakanin mai kyau da mara kyau masoyan annabi awwal adali mafarki mai domin annabi